أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin sha bakwai ga watan shida a lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albar albarbahari rahimahullah insha Allah za mu tashi a kan farkon shafi na da shi shine kuwa to na koma baya to afwan shafi na 101 shafi na ɗari da ɗaya. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya sa wannan aiki ya zama yardaje a wajensa. Ƙwalar mu'allifu rahimahullah ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك Imam al-Barbahari yake cewa summa sannan bayan wa'ancan sahabbai mafifita da aka ambata suwaye ne kuma suka fi yace afdalun nasi ba'da haula'i mafi fita a cikin mutane bayan wa'ancan bayan Allah da aka gaya mana labarin su da falalar da suke da ita da daraja da ɗaukaka da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da shi da kuma kusancinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan su man sahiba rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai wanda ya zama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wa'ancan ba a kawo kowa sai sahabbai sun kare an gane ko karka dauka wai daga abubakar da shi umar da usmanu da aliyu da sauran wa'annan guda bakwai ko guda shida da aka ciki ta goma da su aka ce ‘yan aljanna ne, da kuma ‘yan badar, da da suka ainihin bai a turibuwan bayan su ƙila ko akwai wani wali da zai samu ɗaukaka sama da wani sahabin, ya ce a'a. Bayan can har yanzu dai ba su sama da wa'yannan sahabbai. sauran sahabbai man sahiba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk mutumin da ya ainihin sahabbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yauman ko da yini ɗaya ne ka taba zuwa ka gana da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi mai imani to ka fi duk wani wanda zai zo daga baya wanda bai zama sahabi ba yauman ko da yini ɗaya ne au shaharan ko da wannan sahabbantakar taka ba ta wuce wata ba au sanatan ko kuma bai wuce shekara ɗaya ba rabon wato haɗuwarka da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai har ka samu shekara ne wata ne mako yini rabin yini in dai har kana da imani kun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam to ka fi sauran waɗanda duk za su zo daga baya waɗanda ba su zama sa'afai ba an gane ko saboda ƙarnin annabi sallallahu alaihi ya ce shine fi kowane karni mutanen wannan ƙarnin kuma su suka fi kowa yace au aqalla min zalika ko ma bai kai wannan lissafin ba yauman shaharan sanatan ko da ƙasa da haka ne au aksara ko kuma sama da haka shekara biyu ne uku ne hudu ne goma ne na tarahamu alaihim dole ne mu miƙa jin kai gare su mu rinka ainihin wato miƙa jin kai gare su har mu kawo jafa'i mu dora musu wa na zukura wako fadlahum mu rinka faɗin darajarsu falalarsu kar mu rika kawo na kasa muna dora musu in dai aka ce wannan sahabi ne to kada ka ɗauko abin da ya gudana wanda bai dace da a yaɗa shi ba ka rika faɗi shi yayi kaza shi yayi kaza wa kuffa an zalalihim ko sai mu kame daga dukkan inda suka ɗan samu zaniya don duk wanda ba annabi ba dole zai ɗan zami ba masumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to don haka karkarin ka karkata zuwa ga wani abu da ka taba karantawa ko kaji wani sahabi yayi na kuskure bai wuce yayi shi ne Allah ya sa shi yayi shi don ya zama karantarwa ga yan baya domin wayansu abubuwan ba don suna faruwa da sahabbai ba da mu ba za mu san wannan abun kuskure ne ba shine sai ya zame mana hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani sahabi yayi abu kaza sai ya ce masa kul kar ka kara to inda bai yi ba da ba mu san ba kyau an gane wannan to duk abin da sahabbai suka yi mai kyau mai yawa gashi nan tili kai ka kasa faɗin wanda zaka faɗi a cikin jama'a sai wannan kuskuren wala nazkuru ahadan minhum kada mu kuskura mu ambaci ɗaya daga cikin su illa bil illa bil khairi sai dai da alkhairi li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza zukira ashabi idan kuka ji ana magana akan sahabbaina wanda ba da dace ba to ku fa amsiku ku kame bakinku.' kada ku shiga wannan shirgin fa amsiku ku kame annabi sallallahu alaihi wasallam ya san za a yi Allah ya sanar da shi za a yi irin wayannan miyagun mutane da za su zo su yi tabata sahabbai har su rika nuna kaman su su ne suke da daraja sama da sahabbai sahabi yayi kuskure a wuri kaza yayi kaza yayi kaza to kai yanzu in littattafai za a yi akan ka nawa za a yi na ɓarnaka. eh me ma za a samu na alkhairin kai in har aka ce za a sa ma ido don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in kuka ji irin yace in kun ji irin wayannan to fa amsi ku ku kame qala sufyan ibn uyayna wani babban malami ne yace man man naqa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi kalimatin duk mutumin da kuka ji yana magana a kan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata kalma me ta tawaya ko na ƙasa ko illa wa huwa sahibu hawa ce kawai ɗan san rai ne wannan ɗan bidi'a ne ka kira shi sahibu hawa ashabul bid'a su ne ashabul hawa duk inda ka ji ana cewa ashabul hawa ana nufin ashabul bid'i domin bidiya ita ce son zuciya ka bar abin da shari'a ta tsara ka kawo naka to shine son rai to in ka ji mutum yana sukan sahabi to dan bidiya ne kar ka yadda tafiya ku ta zama iri ɗaya da mai sukan sahabi an yi wayansu mutane a wani lokaci da ya dan shuɗe can da in muka ga suna cika tirela daga Kaduna suna tafiya Kano ina ne har shiga muke sai daga baya sai muka rinka gani sai muka rinka jin kalmomi na fita daga bakinsu ka gane kai ashe wannan ba abokan tafiya ba amma idan mutum gefe yake bai ya karatu gefe yake bai matsa ba bai sani ba sai dauka kai wannan suna kokari a addini mazan su da matan su kai wannan ba sa tsoron kowa suna son ashe ayi shari'a da qur'ani ashe duk ba sa son sahabbai wallahi baka san su bane yanzu idan mutum ya ga wani aiki ko wani kalma ko ka ji wani mazahara ko wani abu masu shi'a suna yi ka ɗauka waɗannan ba abin da suke so banda a shari'ar musulunci su ne mutane su ne masu addini amma don Allah ka matse su ka san su sosai ka ji in dai har ka tafi aka kawai za ka je wa Allah ba musulmi ba yauwa yanda ake gane masu addinin gaskiya in ka ji ana mutum yana son sahabi kuma shi bai da waliyi sama da sahabbai to nan zaka ka kar ka wuce duk mutumin mutanen da kaji kuma ba sa yabon sahabbai sai dai waɗansu ‘yan kwana-kwanan nan to wallahi kai nesa da su suna ba su daraja suna kamba masu suna ba su wani irin matsayi har ma suna neman su sa su su wuce manzon Allah ma ba ma sahabi ba to wannan ba abokan aiki ba ne ashabul hawa ne asubatu domin ita sahabbantaka ta tafadalu tana cin juna wani sahabin ya fi wani amma ƙarya ne wanda ba sahabi ba ya fi sahabi sai dai sahabi ya fi sahabi amma ba wai kawai ɗan baya da sahabbai ya zo ya fi sahabbai ba wannan ba gaskiya ba ne in kai haka sai ka ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki maha'inta a matsayin abokan aiki Allah kuma ba zai bar manzon Allah ya yi aiki tare da maha'inta ba don me don a lokacin sa maha'intan suna so su mazo su aiki da shi sai Allah ya fallasa su sai Allah ya tozarta su ce wayannan munafukai ne idza ja'aka almunafiquna qalu na innaka la rasulullah in sun zo suna faɗi ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu annaka rasulullah Ka gaya musu kai mun sani Allah kuma ya fi ku sani in ma kun shaida in ma ba ku shaida ba Allah ya fi ku sani sai a warbar da su a lokacin ba za a ba su zama yanzu su Abdullahi bin Ubayyu sallah nawa ya bayan bayan masu Allah gari ɗaya? da shi aka tarbe shi da shi aka yi ta zama da shi aka rinka tafiya ya bukuka banu mutsali duk da shi aka je amma sahabi ake ce masa munafiki shugaban munafukai don haka duk wani wanda kaga Allah ya bari har an kira shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a je ba cikin tawagar munafukai ba to ya fi kowa in ba sahabi ba yawwa sai dai wanda ba sahabi ba wannan kai sai dai in sahabi ne a ce eh sahabi wani zai fi wani amma wanda bai wa sahabi bane bai bin sahabi shi yasa yace sahabbantakar tana fin juna na darajar wani sahabin ya fi darajar wani min suhbatun kathira akwai sahabbantaka mai yawa kamar irin sahabbantakar abubakar kaga shi lokacin da musulunci ya zo da suracinsa kawai sai ya karba kuma har ya koma ga Allah bai taɓa ja baya ba hakanan sahabbantakar aliyu hakanan su usmanu su talha su abdurrahman bin auf da shauransu sahabbantakarsu tana da yawa sun dade tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da aiki mai yawa tare da taimakon manzo Allah mai yawa irin su Umar ibn al-Khattab duk da shi bai shigo da wuri ba da ya shigo sai ya zama shakundum <coughs> Umar ibn al-Khattab to don haka sahabbantaka tana hauhawa wa mulazamatul lirrasul sallallahu alaihi wasallam yawan matsarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan samun fa'idarka wani za a ga darajar sahabbantaka ga darajar ilimi saboda ne bai rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu abu huraira za a yi ayyuka da yawa in ana ambaton su abdurrahman ibn Auku sun yi kaza ya taimakawa addini da kaza da kaza da kaza abu huraira ba za a ambace shi ta gefen ba amma haka zo ana neman ulama'u ulama'u sahaba kaga abu sayyidina abu huraira yana wurin don shi kullum yana majalisi don baya da abin da yake karewa shi na dabbobi bai da abin da yake karewa na lambuna gonaki bai da abin da yake karewa na shaguna kullum yana jiran manzo Allah ya faɗi wani abu shi kuma ya haddace yana jiran manzo Allah ya yi wani aiki ya kula ya ɗauka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa ya shimfida mayafinsa aka shimfida ce daure yace to ilimi ne duk abin da ya shiga sa na hadisi zaka tarar ya riƙe shi ba wanda ya kai shi hadisai masu yawa saboda ba ya da shungulla kawai sai wannan aikin ko yanzu idan ka samu malamin da yake da shungulla matsala da wanda bai da matsala kiyaye wasu ba dai bane domin shi yana da damuwoyi ba zai samu zama ya yi nazari ba wannan kuma bai da damuwa zai yi nazarinsa yadda yake so ba zai bincikensu ba zai zama iri ɗaya ba to haka abu huraira su tun yana su faɗin shi yana zaune ko yunwa ko kishirwa ko matsalar wani abu bai hana shi halartar majalisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci har yakan faɗi mazashiyan saboda yunwa don baya da sai dai idan wani sahabi mai shi ya ga alama ya ce ilhaq bina ya abu hirra biyo ni mu ya abu ya abu huraira ya bi shi ya je su ci don haka yawan lizimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawilatul lizimta mai tsawo au mallahu suhbatun qalilatun ko kuma wannan shi abokantakarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadan ce lakin sahibuha lahu fadlu sai dai kuma wannan din yana da wasu falaloli yana da wani hubbasa da yayi duk tafiya in ka kula akwai dan mun dade akwai wanda kuma bai dade ba amma ya zo yayi hubbasa lokaci guda tafiyar ta samu taimako kun sa akwai haka ko yanzu misali muna ta tafiya game da wa'azuzzuka da kira zuwa ga addinin musuluncin nan wani tun da muka fara wa'azi a son nan da shi ake yi da shi ake zuwa wani kuma daga baya ya zo kuma ya yi saboda yana da abun yin hoɓɓasan abun ya haɓaka haka ne ko ba ka bane to haka sahabban wani ya daɗe a ciki amma ba ya da ƙarfin yin hoɓɓasa amma ba kullum da shi ake yi wani kuma zai zo bai daɗe ba da zuwa amma sai ya a cikin wannan tafiya to shi yasa yace anan akwai wanda tafiyarsa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta daɗe ba sai dai kuma lahu fadlun suhuba yana da falala a wannan abokantaka walau kana suhbatuhu qalilatu ko da wannan zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da shi kadan ne to haka kuma wanda ma koda bai daɗe din ba ya samu darajar zama cikin wannan karnin da kuma shauraron magana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka yi laysal khabaru kal labari wanda bashi labari aka yi zai daidai da wanda kiri-kiri ya gani hmm? wanda ya gani kiri-kiri ya fi wanda aka ba labari don yadda duk wanda aka ba labari zai fahimci abu wanda ya gani aka yi a gabanta, zai fi shi fahimta Allah ya taimake mu don haka sahabban manzon Allah su ne afdalul umma bal afdalul nasi kulluhum ajma'ina illa al-anbiya wal mafi mafifita ga dukkanin mutanen duniya in ba annabawa ba ne in ba manzanni ba ne ba kamar sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin Imam al-Barbahari yake ci gaba da bayyana mana sanin darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don kada wani ya zo wata rana ya maka soki buruzu ya ɓata ma sahabi ya ce maka ga wani waliyi kuma yana da falala kaza falala kaza daraja kaza har ma yana kaza yana tashi yana zuwa sidratul muntaha yana zuwa wurin Allah har ya shiga lahutu ya wuce ya je sai ya zama ga shine Allah Allah shine shi eh haka ma zaka ji ana tura mutum wai ya je tun yana waye ne ya wuce su ya zama ya zo ya wuce annabawa ya zo ya wuce manzanni ya zo ya wuce mala'iku ya zo ya wuce ina ne ya koma wani wuri inda babu babu ya je ya wuce ya je wajen Allah ya zama Allah Allah ya zama shi to waye ya kai shi duk duniya eh ka rasa lokacin da aka yi musu wahayin wannan ilimi ashabul hawa kenan 'yan son rai a kawai mutum zai kaji ya zo ya zauna yana baka tarihi lokacin da ya shigo ƙasan nan an yi kaza har ma kaza wai jirgi da ya zo ana neman jirgin ruwa motar su da ta zo ta faka ba jirgi sai da kika faɗan direban ya ce kai tura mana ita ruwa shi kuma kawai ji kake tin tin tin shi bai sani ba kawai sai ya gansu a hai kajewa Allah ya sauwaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai an zo an zo ana jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ayi sallah kawai he ga can wane ya taho tinkis tinkis tinkis tinkis wai sai ya zama shine liman ba ma manzon Allah bane wannan ho su mafarkai ne yake bada labari wai an taro ana jira annabi ne kawai ya ga wani ne ya taho kuma inda ya bata shi ce wai ya taho tinkis tinkis <laughs> Allah ya sauke to irin wayannan mutane suna nan suna ta yada shirme ashabul hawa yan son zuciya ne kawai wallahi karairayi ne ba wani littafi da ya samu abin nan wahayi a ciki duk surutu ne kawai Allah ya sauke asharuhum ina muke qauluhu natarahamu alaihim da yace ya kamata mu rinka ka jin kai gare su wa nazkura fadlahu mu rika ambaton falalolin su wa nakuffa an zalalihim mu rika kamewa daga zaniyar su alaina malam yace abinda ake nufi da wannan jumla haƙƙin sahabbai a kanmu annana na taraba ko anhu lallai ne mu amince da irin ayyukan sahabbai mu kuma mika yardar Allah gare su wa na tarahama alaihim sannan kuma mika jin kai zuwa gare su wa na ɗatadi bihim ko mu rika koyi da su su ne abun koyinmu su ne abun kwatance gare mu in dai za mu yi addini dole addininmu sai ya dangana da sahabi kafin ya zama addini don sahabin ne ya kofo shi daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ya iso amma in kai addinin da ya zagaye sahabi kace kai wajen annabi dare to waye kawo shi sai kai wani hadisi kace ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a ce maka an man to daga wajen wa aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka dole sai ka ce daga sahabi ne ko dole in dai ba a ce sahabi ne ne ya ji ba to ƙarya ne don ba wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabi to ya za a yi a san annabi ya faɗi wannan abun ba sahabi eh ba aikin sahabi ina za mu sani to don haka duk wanda ya tura sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe yace shi zai tafi da addinin sa kawai kai tsaye to ba addini zai yi ba ba zai yi ba wa nusni alaihim kuma lalle ne mu yaba musu don sun yi hoɓɓasa sama da duk wani hoɓɓasan da mutum zai yi a yanzu don duk abin da za ka yi wa addini yanzu bayan ya shimfiɗu ne kawai za ka bi ne kana shashafe masa ƙura amma su ba su suka warware tabarmar kuma tabarmar nan ba filin warware ta rukuki ne sai da suka tsare ko raji tukuna sannan aka samu sarari aka samu filin da aka shimfida tabarmar sannan yanzu ta yi kura mu kuma zai mu rika karkade ta kawai shine aikin mu kai yanzu su suka sare dajin suka kone suka gyara suka yi shi tas suka kawo tawarma suka shimfida suka ce to ku hau to mun hau in ta yi kura mu bubbuge sai muka ce ai mun fi su kokari gaskiya ne lalle ne mu yaba musu yabo kuma wanda daga baka har zuci wana kuffa alfinatana kuma mu kame harsunanmu ani ɗani fihim wajen sukansu kada ka kuskura ka ji wani yana sukan sahabi ka sa baki karka yadda aufi fi ahadin minhum ko kuma ba wai ka soki sahabban duka ba ba ko da ɗaya daga cikin sahabbai ka soka ahadin minhum aw anna khuda fi ma jara bainahum min al-fitan ko fitina kar mu kutsa mu rinka taɗin abun da ya gudana tsakanin sahabbai na fikinkinu. ai lokacin da aka kashe usmanu kaza ya faru aiwa ne ba ruwanka Walburu ya guguwan da aka yi tsakaninsu can ba ruwan ka yi jimala anna kulla wahidin minhum mujtahidu domin kowa ijtihadi yake yi yana ga kaman kokari ake yi musulunci zai rushe yana kokarin daga shi ne kowa mujtahidi ne fa minhum mujtahidun musibun tunda sahabi ne ba annabi ba ba manzo ba dole a cikin ijtihadin sa wani zai dace lahu a ajrani sai Allah ya bashi lada biyu wa minhum mujtahidun akhta wani kuma mujtahidi ne amma yayi kuskure wa lahu ajrun wahidun Allah zai bashi lada daya da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal khata'u maghfurun kuskure kuma dama abun gafartawa ne summa aidan lahum min al a'mali jalila sannan mu duba mana ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da madaukakan ayyuka madaukaka wanda zaka fade su a ji eh, lalle wannan sahabi yayo addinin Allah hidima ya tsaya tare da manzon Allah ya kare musulunci yayi fada da masu fada da shi duka wannan ayyuka ne madaukakan ayyuka ma yukaffiru ma yahsulu min ba'dihim min al-khata ko wanda za ka gani irin waɗannan ayyuka wanda kake ƙoƙarin bayyanawa don ka ɓata sahabi baya kai su ga kaburci abin da ya gudana tsakaninsu na kurakurai kurakurai ko yanzu kurakuranmu ba sa kai mu ga kaburci balle kuskuren sahabi kuma dama kullum bin adam kaɓawo kowane ɗan adam zai samu kuskure ko annabawa manzanni su ne Allah ya ake su a matsayin masumai su ma kuma Allah ne yake kare su wani lokaci za je yana cewa don me kai kaza annabi ma lima azinta lahum don me kace su tafi ka musu izini amma afallahu anka sai da Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum don haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabawansa manzanninsa ya sa musu kariya daga laifuka. sauran bayan Allah kuma ya sanya ya afiya game da kurakuransu in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum ka gani idan har kuna nisantar kaba'ira to kananan kurakuran kuma sai mu afi muku kaga wannan kurakurai abun yafewa ne don haka kar ka ɗauki wani kuskure da ka taɓa karantawa ko wani abu da ka ji wasu na faɗi har ka samu ƙofar da za ka zo ka rinka ɗaiɗaitawa kana ɓata sahabbai qauluhu wala nazkuru ahadan hum illa bil khairi imam al-barbahari ce, kada mu ambaci ɗaya daga cikin sahabbai sai da alkhairi li'annahum yuriduna al-haqqa domin su sahabbai gaskiya suke nufi washtahadu kuma sun yi ijtihadi wa kullum minhum amila bi ijtihadihi kuma kowa ya yi aiki da ijtihadinsa fa minhum man huwa musibun daga cikinsu akwai wanda ya dace wa minhum man huwa muqti'un daga ciki akwai wanda ya ɗan kuskure maghfurun lahu shi kuma an gafar mishi wa kulluhum sahaba kuma kowanne sahabi ne na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabatu Rasulillahi kowa kowanne ɗaya daga cikin su ana kiransa sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala nadkhulu fi ma jara bainahum kar mu tsoma kanmu cikin abin da ya gudana tsakanin su ta'ammal hadhihi al-aya amma ba in kana shakkar abin da nake gaya maka in ji malam lura da wannan ayar kaga me Allah yace kai kai da ka zo bayan sahabbai menene tabi'ai suka yi da suka zo bayan sahabbai bata sahabbai suka rika yi a'a ga abin da suke cewa wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda duk suka zo bayan sahabbai min ba'dihim bayan su sahabbai yani ba'dal muhajirin wal ansar tunda sai da aka ambaci al muhajirun da al ansar sannan sai Allah ya ce na ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su uluna ga abin da suke cewa rabbana ya ubangijinmu mu lana ka gafarta mana wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani da yan uwanmu waɗanda suka riga mu imani suwaye ne suka riga kowa imani sahabbai ne to ashe so ake karinka yi musu addu'a ba karinka batanci gare su ba don Allah ya ce wallazi na ja'o min ba dihim ya ƙuluna waɗanda duk suka zo daga bayan su cewa suke yi rabba na gafir lana wali ikiwani na lazi na sababuna bil imani Ubangijinmu ka gafarta mana, ka gafarta wa ‘yan uwanmu wa'yanda suka riga mu imani tun farko, wala ta ji fi qulubina na kar ka sanya gilli kiyayya cikin zukatanmu mu ji ba ma son wani daga cikinsu na amanu daga cikin wayannan da suka yi imani wane ne na amanu farko sahabbai kaga in ka ji kana da gilli sahabi ɗaya? to kana da matsala a cikin imaninka domin haka Allah ya yace ka rika addu'a kada Allah ya sa maka kin wani sahabi kai mumini kawai wanda ba sahabi ba ma don tun da sigar ta zo da na amanu to amma in aka ce allazina amanu fa ba wanda za a fara tahowa shine kan layi na farko sai sahabi don su suka fara amsa sunan na amanu kafin kowa ya zo ya amsa wali ya yaqulu shaykhul islam ibn taymi aw shekul islam ibn taymiya yake fada izalika min usuli ahli sunnati wal jamaa yace yana daga cikin tushen abinda ake gane ahli sunnati wal jamaa sifa ta asali wanda ake gane mutum ahli sunnati wal jamaa ne salamatu qulubihim duk inda ahli sunnati wal jamaa suke malam yace zaka ga zukatansu salin alin suke sun kubuta wa alfinatihim su kuma salin alin ya kubuta sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da sahabban manzo Allah zuciyar mai imani ahli sunnati wal jamaa ba kiyayyar sahabbai a cikin ta harshensa kuma ba batancin sahabi a harshensa yace to wannan alama ce asaliya da ake gane alis sunnati wal jama'a da ita shi yasa duk inda alis sunnan duniya suke zaka samu suna karrama suna martaba suna girmama sahabi ana fadin sa suna cewa radiyallahu ta'ala an radiyallahu anhum don me don laqad radiyallahu anil mu'minina ka gani don haka Allah subhanahu wata'ala ya karrama su kai ma ka karrama su ya ɗaukaka su ɗaukaka su ya ba su daraja bar musu darajarsu kuma nema musu rangwame daga wajen ubangiji da ƙarin daraja wannan alama ce ta kai kana ɗaya daga cikinsu kenan ma'ana aka ce jama'a ka shiga cikin jama'arsu kenan dune su ne ahalin sunna wa'inda suka rungumi hanyar manzo Allah hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna din idan aka ce ahaluha suwaye na farko ahaluha sahabbai don haka lalle ahalus sunna lalle ne ya zama yana daga cikin jama'ar sahabbai yana ra'ayin kwaikwayon jama'ar sahabbai shine ma'anar ahalus sunnati wal jama'a masu son sunnar manzon Allah hanyar manzon Allah da kuma jama'ar sahabbai to in kace kai baka son sunna ba ka son manzon Allah in kake kai ba ka son jama'a ta sahabbai to ba ka son wani sahabi kowa domin su sun tafi akan abu daya alkitabu was sunna don haka in ka tafi akan haka to kai kana cikin jama'a sahabbai ba wai ka zama sahabi ba kana bin hanyar da suka bi tabi'ina lahum bi hisanin ila yawmil qiyamah duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har shi alkiyama so za su samu daraja madaukakiya kuma ba za su ga wulakanci ba a lahira Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayukan mu akan wannan tuba malam yace lalle ahli sunnati wal jamaa sune wanda zuciyarsu ta kubuta harshen su ya kubuta daga ainihin kiyayya da batanci wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene kubutar zuciya malam yace salamatu qulubihim kubutar zukatansu waccan magana ta farko ta shekul islam ibn taimiyya ne wannan kuma fassarar magana ne daga ibn fauzan ana ganewa salamatu qulubihim inda malam yace salamatu qulubihim abinda yake nufi fala yubghiruna adam minhu kar ka ji kana kin ɗaya daga cikin su ka jinka jin ketar ɗaya sahabi bane ai yayi kaza ai yayi kaza wannan sai kaji suna bata su Abu wa salamatu alsinatihim sannan kuma me ake nufi da kubuta harshen su fala yatakallamuna fi haqqi ahadin minhum ba za su taɓa yin magana akan haƙƙin ɗaya daga cikin sahabi su danne neman haƙƙi ba wala yatanaffasunahu ba za su tauye masa darajarsa da harshen su ba wannan su ne ahalus sunnati wal shi yasa ake son duk mutumin da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son sahabban manzon Allah yake so ya tafi a kan hanyar da suka tafi to wallahi ya rinka bin littattafan ahlus sunnati wal jamaa yana karanta in ba haka ba za ka bar hanyar manzon Allah ka bar tawaga sahabban manzon Allah ka nausa ka bi daji baka sani ba kana cewa musulunci kake don duk mutumin da aka ce aikinka ya saba da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da aikin sahabbai to wani irin aiki kake yi wannan ina aikin ya fito ina ka same shi ko ko dai Allah ya taho direct kawai ya tinkaro ka ya tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake sahabbai ya zo kawai ya baka kamar yanda su sufawa suke faɗi sufi zai ce shi kawai mubasharatan ne daga Allah zuwa gare shi Eh? hankali bai kama irin wannan in ka taba shi kace to ina aya ina hadisi yace kun ji ku da jahilci wannan ku kuna aiki da ilimin zahiri ne kaji fa wai aiki kuke da ilimin zahiri har yanzu kai baka kai matsayin da zaka san ilimin baɗini ba wai su ilimin su ya wuce na zahiri yanzu su da baɗini suke aiki wai ai in ka kai wani matsayi sai ai maka kashifu eh wai kashfu eh ba da kashafi shi yana aiki da zahiri har yanzu sai ya ja aya ya fassara ya ja hadisi ya sa fassara bai samu kashafi ba wai in ka kai daga amma kashafi za a rika nuna maka ne kawai kai tsaye daga lawul mabuso kawai an yaye maka labule kai dai kawai ka dauko shi ba matsayinsa ya wuce ma a aiko mar jibrilu kaga anan su sun fi annabawa kenan to amma mutum idan ba ya tsaya ya nuru ba eh Allahu akbar shehu eh Na'am? Na'am? to to ba laifi Allah ta yi mu ina muke qala wan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fil hadith sahih annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi ingantacce la tasubbu ashabi kul kar ku zagi sahabbaina kar ku zagi sahabbaina to kai sai ka zage shi kamar ka wa annabi sallallahu an zaga din kwarai kuwa kamar wani ne yana bugun wani yaro yake ce karka kara yake ce an kara din ka man tashi? kana tsoron sa in an magun wa kai gunshi a to yace an buge shi din sai ya kara babzarsa kaga yanzu bayan aka ɗan dan motsi kaɗan wurin ka yayo to annabi ya ce kar ku rinka zagin sahabbaina sai kuma aka zo ana zagin su to in an ka lura wani wurin an zagi annabin ma don duk mutumin da ya ce an buge shi din me za ka iya yi to kai ma har ya zage ka ya kuma wulakanta ka ya gama rena ka kuma ya nuna maka baka da kimar komi a wurin shi don haka kar ma ka dauka daraja gare ka guna kai din ne an buge shi a me kake to haka in ka ji mutum yana zagin sahabi tamkar ya ce wa annabi kai din ne an buge shi an zage shi din Allah ya sauka fa wallazi nafsi bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa yace na rantsa da Allah da rayuwa take ga hannunsa law faqa ahadukum misla uhudin zahaban a yanzu idan da ɗayan ku zai rika ɗego dukiya duk zinari ne tamkar dutsen uhudu ya rinka rabarwa zinari ba ba naira ba ba dala ba ba riyal ba ba pounds ba zinari gold kamar dutsen uhudu nauyin zinari kamar dutsen uhudu ka rinka rabawa kawai fi sabilillahi kana taimakon addini a yanzu idan da za ka yi haka wanda yake maganar ka kula manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kar ka yi ta wancan jahilin da aka ce a dubi kofofin Allah ba suna da yawa sun fi na shali yawa ce kai ka san shali kuwa <laughs> eh to kar ka yi haka kai ma annabi ne yake faɗi yawa kar ka ce kai wannan ya zaga ya uhudu kuwa ya gani domin uhudu duniya ce yace to idan da a yanzu kai zaka samu call zinari tamkar nauyin dutsen uhudu ka rinka rabawa fi sabilillah kana taifikon addini ma balaga mudda ahadihim wala nasiba kai aida ba zai kai ladan sadakar mudu ɗayan sahabi ba shi sahabi ya ɗauko mudu ɗaya mudun nabi ba kaga mudu ɗaya sai an yi hudu ya zama sa'i sa'i bai kai mamsa ba eh mamsar da kuke awon masara da ita sai an yi mudu kusan biyar mudu biyar kafin ya cika shi to sahabi mudu ɗaya da ya bada fi ya fi wanda zai ɗauki zinari wa mai nauyin uhudu ya bada a yanzu kai idan da za ka sadaukar da dukiya mai nauyin uhudu a zinarance sahabi kuma ya bada mudu nabi ɗaya to ladanka da bai kai nashi ba saboda ikhlasinsa da kasancewar wannan mudun watakila ba wani sai shi sai dauko an ce man ladhi yuridu Allah qaradan hasanan sai dauko shi ya kawo sai dauko shi ya kawo to ya fi ka kai da zaka ciyar da dukiya mai yawan kudu a yanzu wannan idan aka koma gefen sadaka kenan me zaka yi a yanzu a ce ka kawo sahabi a ibada azuminka hajjinka ko a'a yawan nafilar dare to menene za ka yi yanzu sahabi ma da diddigensa yake tafiya jihadi wani tun farko farko ba ma ko doki wani lokaci fatar kafa su hatta falje ta rinka fita kaga jawur tana taɗiwa tana ruwa kuma suna ta fama a hakan kwazazzaban nan na ƙasar baɗi na kuduba na Hijaz ku duba jaziratul arab haka suke kukkusa ta wani lokaci a kai ga ruwa a hau kwale-kwale a tsallaka a tafi gunda in an tsallaka ba yanzu ba baya kuma ka tafi hayin inda abokan gaba suke in kai nufin ka dawo garin ku kogi to wannan wani lokaci fa mayaka idan suka haye da kwale-kwale sai su ba ɗaya kwale-kwale ce koma da shi haye don makar wani ya yi gudu ya haushi ya koma in ka yi baya kogi ne ba kwale-kwale dole ka tsaya ka yi jihari wannan fasu ne suka yi haka har addinin Allah ya ɗaukaka kalmar Allah ta zama ɗaya kalimatullahi lahihi uliya ta zama ita ce maɗaukakiya kafurci ne ko'ina gumaka ne ko'ina suka je suka ce duk ƙarya ne kai yanzu bidiya ɗaya tsoron faɗi kake yi ka ce wannan bidiya ne bidiya fa ba ma shirka tsoro kake tsoro kuma ba ma wai wa'yansu ba ne masu fara da kai ba a wai kai zumbe kake tsoro da zargi e kar wani abu ya faru a gidanka ake zuwa Allah ya shawo don haka kai ko da rabin sa ne wala nasifa ba abinda ka bayar yanzu a ce ka samu ladan sahabi la tasubbu ashabi yace kurba don haka kar ku rika zagin sahabbaina ba abinda za ku yi a yanzu a ce har kun zo kun fi sahabbai babu kuma wani mutumin da za a zo a ma muku shi a ce darajarsa ta fi ta sahabi kar ku yadda in har kuka yadda to tamkar kun zagi sahabbai kun bata su kun nuna su din nan ba su kai darajar wannan ba don haka duk mutumin da kaji ya zo yana baka falalar wani mutum har yana nuna maka falalarsa matsayinsa ya wuce sahabi to wannan karka bi shi Allah ya kare mu summa fi mutakallafun ko haka ne kuwa eh, mutakallifu summa fi mutakallif to shikenan summa yati sannan a ce mutakallif wanda ya zo daga baya wanda hankalinsa ya saba shine mutakallifu aqlin mutazzun imani wa fihi hawan sannan mutumin da yake ya saba hankalinsa ya zame sannan imaninsa babu ba imaninsa inda yake illa fi hawa sai cikin son rai kawai sai ka ji ya zo wa ya takallamu fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana magana akan sahabbai yana bata sahabbai wai shi a dole yana da ilimin da ya gano wane ya fi sahabi daraja ya gano yanzu wannan abu da suke amfani da shi sahabbai ma ba su same shi ba ku duba ku gani wai sai a kirkiri warabi a ce duk ba mai samun shiga aljanna da farko sai wanda yake cikin wannan warabin to sahabbai ba su yi ba manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallam bai yi ba me suke nufi wannan sai sun shiga aljanna kenan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun shiga kafin wani sahabi ya shiga Matsayinsu ya fi na kowa sai wai wanda yake wannan gurbi وهذا لو كان من الفرق فرق الضال وهذا لو كان من الفرق الضالة wallahi wannan da a ce yana cikin firka batatta ma'ana kungiya batacciya lam nastakthiru alaihi da ba za mu yawaita a kansa ba lakin mushkilatun ko mushkilatan sai dai matsalar annahu yantasibu ila ahli sunnati wal jamaa shi ma in ka taba shi sai ce wai ai sunna yake kira kuma shi ma ai yana son sahabbai to matsalar kenan shi yasa muka dage muke fito da su a fili don a gane su kam ba ahli sunna bane don duk ahli sunna yana girmama sahabbai yana kuma fifita su akan kowa duk duniya tun farkon ta har karshen ta in ba annabawa ba manzanni an gane wannan ko irin su yace zaka same su da a ce cikin wata jama'a kafira batatta suke fitowa suna bata sabai da ba zai dame mu ba yanzu don arna sun zo suna bata abubakar za ka damu sosai ka san dama arne ne shi manzon Allah ma bai tsira ba don ba sa son shi to amma wai mai sallah wataƙila har yana limanci sai ka je yana hambama wani sama da sahabi ko yana bata sahabi ya abun ba zai dame mu ba malam yace shi yasa muka tashi aikan muna nuna muku wayannan irin su ba musuluncin hatsari suke yi ba suna so su rushe musulunci ne da rigar musulunci suna so su bata musulunci da sunan kiran mutane zuwa ga musulunci don haka da a ce suna cikin batattar jama'a batacciyar jama'a kafira wanda bata iddi'a'in musulunci wallahi da ba ruwanmu da su to amma lakinnal mushkilata inda matsalar take annahu yantasibu ila ahli sunnati wal jamaa wai shi ma yana danganta kansa shi ahli sunna ne kuma yana son jama'a sahabbai in ka taba su haka za su ce ma ba wai daga kaje zai ce eh lalle mu ne ba ma son sunna ba mu ne kuma ba ma son sahabi in haka ne za a bi su amma a aikin su zaka gani a maganganun su zaka gani a littattafansu za ka gani amma kai da baka lura kai da baka da ilimi kai da baka san littattafansu ba kawai sai ka ɗauka su ne ma masu son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne ma suka fi son sahabbai kuma ba haka bane annabin suna amfani da sunansa ne kawai suna kafa addininsu tunda annabin ba sa bin sunnarsa in yace abu ba kyau shi suke yi kuma idan suka zo suna ibada sai kaga ibadar ba ta da asali annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin ta ba bai karantar ba ayi yi to me son annabi zai yi wa addinin sa kishiya eh ai ba zai yi ba yanzu mutum ne yayi gona aka bi aka shishshuka masa masara kunya kunya kai kuma babanka ne yayi wannan gona kai taka gonar ka shifke ta da matsara ka sa da ne ka bi da taki ka shifka a gindinta sai ka zo gonar babanka ka ce ai ina son baba sai ka bi kowane gindin kusa da masara sai ka shifka gamba kowane gindi kusa da shi ka sa gamba yanda yayi masara kunya kunya kai kuma yayi kai gamba kunya kunya yanzu kana son gonar babanka ta yi kyau eh to haka ba suke wa addinin sunnar manzo Allah in manzo Allah ya kafa sunna sai su kawo bid'a kusa da gindin sunna sai su danna gamba ko ka san yanda take fadi madara kuma ka san ba ta son bako za a yi goyo za a kyankyashe to haka yan bid'a suke yi duk inda manzo Allah ya kafa sunna sai su kawo bid'a kusa da guru duk inda ya shirka sunna sai su shirka bid'a a hankali a hankali gindin gamba sai ya mamaye gindin masara tana ƙasa sai ta hudda maka kai cut daga ta hudda kai kuma za ta yi goyo me za a yi shekarar na an samu masara to haka za a je lahira ba addini sai gamba domin za ka kewaye gida ba abinci sai gamba za ka yi zana to aka yan bidiya suke nuna sai su rika cewa to ya kuka gani ya kuka gani ya kuka ga yanda yake yaduwa da sau ɗaya ake yi a garin nan yanzu ya fi hamsin ya kuka ga to gamba ce za a yanka a kai rumbu har a kai inji a yi nika a yau a sa a tukunya a yi tuwo eh to an gir an bata masarar gamba ta yadu ba dole ta yawa ba ka san dai gindin masara bai kashe gamba to Allah ya sauke to mu idan ahlus sunnati wal jama'a suka zo sai ce to wannan gambar ne ya kawo ta gindin masara sai su tono ta duk da cewar sai su watsar ko sai su gyara gindin masara sai su sa taki sai su yi gaba wannan ma ko ina haka gona ke kai mu dage wallahi gamba ta yawa gonar na yawa fa mu dage sai ta cirewa ana sa taki daga gonar masara ta tashi waccan kuma da bata samu masu mata gyara ba sai ta mutu sai gamba ta tashi a wuri duk ƙauyen da ba samu malaman sunna ba gonakinsu gamba ce duk garin da ba malaman sunna tamkar gamba ta ƙwace musu masara na san ku ba za ka ɗau masara ka ciyar da iyali ba abin nan gamba ba ka ciyar da iyali Allah ya sauke na waya bulu haza yana faɗin haka ne fa mina ta haƙiƙi tarihi wa hal anta mukallafun bi tahqiqi tarihi Kulu fi shay'in la tadri anhu wa yatarattabu alayhi quduratun wa tushakkaku annas fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ji abin da suke faɗa ko wai haza min at-taqiqi tarihi wannan wani abu ne da ake taqiqin sa kawai a tarihi tunda kai ba cikin sahabbai ka zo ba tarihi kawai ka karanta na sahabbai to ga na yanzu wanda su sun samu kashafi suna ba ku abu na zamanin ku sai za ka kana bin tarihi kana bin tarihi wa hal anta mukallafun bi taqiqi tarihi yanzu kai an dora maka tabbatar da tarihi ne ko ko an dora maka yin addini da wanda suka zo suna kira zuwa ga addini yace tadkhulu fi shay'in la tadri anhu zaka sa kanka cikin abin da baka san shi ba wa yatarattabu alayhi khuturat khuturatun eh, wa tushakkikun wanda kikin sababu komi in banda sa shakka ga mutane shine uh, tushakkikun nasa ko ka sa kanka cikin khudura khadura hadari ne ai wannan ka sa kanka cikin hadari kawai kuma kana sa mutane cikin shakku fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen sahabbantakar manzon Allah sallallahu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tughiru quluban nasi ala sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana sanya kishi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mutane alwajibu alwajibu al-insafu amma shajara bainahum wajibi shine ka kame game da abin da ya wuce da yawa haka suke faɗi kai baka da tarihin sahabban ne inda kana da tarihin su kana da tahqiqi akan su da ba za ka tsaya kana damun mutane akan su ba ka zo kana ta magana abinda baka san shi ba baka san tarihi ba kana watsa kanka cikin hadari kana ainihin sa mutane cikin abun da yake shakka game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta kishin abun da baka san lokacin da aka yi shi ba baka san ya suke ba baka san ma kai aikin su ba malam yake to fal wajibu al insaku amma shajara bainahu wajibi shine mutun ya kame game da abin da ya gudana tsakanin sahabbai kar mutum ya rika zoma makansa a cikin irin wannan rikici na ahalul ahwa'i ma'abota son zuciya da suke yi don su bata sahabbai kar ka sakan qauluhu bi qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yake saboda fadin manzon Allah idza zukiya ashabi fa amsiku idan an ambaci sahabbai na to ku yi shuru wa asrahu minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi amma mafi bayyana shine inda annabi ya fito da abun karara yace kar ku zagi sahabbaina hadha nahyun an sabbi ahadin min as-sahabati wannan hani ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da zaƙin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah falwajibu annana nakarahamu alaihim wajibin mu murinka mika jin kai zuwa gare su wa an gafira lahu mu rinka nema musu gafara saboda ne amalan bi qaulihi ta'ala don mu yi aiki da maganar Allah madaukakin sarki da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wannan shine in aka ambaci sahabi sai ka ce Allah ya yarda da shi ya yarda da ayyukansa ya yi abe masa kurakuransa kawai shi kenan shine zaman ka lafiya tsakaninka da sahabi domin haka Allah ya ce ka yi. Wanda wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda duk suka zo bayan sahabbai ya ƙununa, in na kirki ne cewa suke yi "Rabba na ghafir lana ubangiji ka gafarta mana wali ikhwanina ka gafarta wa ɗan uwanmu allazina sabaquna bil imani waɗanda suka riga mu da imani wa an na kuffa alfinatana mu kame harsunanmu wa aqlamana ko wa aqlamana ko da alqalummanmu kar ka dau alqalami kai littafi ka bata sunna ka bata sahabbai ka girmama ainihin bidiya ka girmama wa'ansu waliyan naɗi. anil kalami fi sahabati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam game da magana da ake yi duka wajen batanci wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam ka dauki harshenka ka dauki alƙalaminka kar ka kuskura kai amfani da su wajen bata sahabi wa an a anhum kuma idan muka ga wani ya sa ya rubuta ko kuma wani yana fada to mu kare su mu kuma mu fito mu ce ba haka bane ba mai darajar sahabi domin mai rabo sai ya gane inda gaskiya take wa narudda ala man yatanaqqasu ahadun ahadan min sahabati ko wa narud raddi alaman man yatanaqqasu akan duk wanda ya sanya tawaya ga ahadan mutum daya min sahabati daga cikin sahabbai in muka ji wani ya bada tawaya ko ya nakasa ko ya illanta wani sahabi mu kun mu raddi wannan shine ne wajibinmu. wani ah, buɗila ƙaunahu don mu ɓata wannan maganar tashi da ya yi a kan sahabi wannan rubutun nashi ya yi a kan sahabi li'annahu mukhalifun lil aqida domin hakan ya saba wa aqida ta as-sahabati aqidar sahabai sannan kuma ya saba wa ta ahli sunnati wal jamaa shine aqidatu sahaba aqidatu ahli sunnati wal jamaa ma'ana aqidatu sahaba hakan ya saba wa aqidar ahli sunnati bata sahabi ba aqidar ahli sunna bane rena sahabbai ba aqidar ahli sunna bane girmama wa'ansu mutane sama da sahabbai ba aqidar ahli sunna bane yanzu duniyar yan bidiya in kaji suna cewa waliyai to ba ko ɗaya a cikin sahabbai wa'inda kake ji suna ce musu waliyai shugabannin waliyai manyan waliyai wai waliyin mu shine shugaban duk waliyai haka za ka ji suna bani. to waye shugaban naku waliyin naku da ya zama shi ne shugaban duk wani wali sai ka ji an ce maka wane sai ka ji a cikin sahabbai ba a cikin tabi'ai a cikin tabi'i tabi'i na ma kuma an ce duk wani wali duk duniya shi ne sama da shi kuma ba sahabi bane kaga wannan ta sahabbai ne rena kima su ne da girmama wanda ba san inda ya samu girman ba Allah ya kare mu ah, ina muke na a inda muka fara din wai to shi ne za mu tashi Oh. kalma ce mun fara ta sai dai mun dawo din mu tashi daga qauluhu li kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ne kan garan nan kan dakiya sharha ne in ko ba haka ba dai dai za mu so qauluhu wa qala sufyanu ibn uyayna na. shi ne mataki ko ai nan da sun ce sai dai mun zo sai mu tashi da baya kuma bayan mun koma da yawa mun koma da yawa olsa jaurar da ita ta ba son saba wa kuma ina ɗan lallabawa kaɗan-kaɗan suna neman gudanar mana aiki na'am to kaji malam Musa da yake a san illar abu to Allah na'am dan ji ba to kadan mazo kamar zo kusa eh shine aka ce bai isa ya kai kimar mudun ko rabin mudun da sahabi ya sadaka ba eh ko kusa da mudun ma ba ma mudun ba eh. Allah taimake mu wallahi babu tafiyar da ta yi kama da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kamar tafiyar ahli sunnati wal jama'a don su duk kawai zaka ji suna cewa ya annabi yace me yayi ya sahabbai suka yi ya suka yi ayyukansu da wa'azinsu za ka ji suna kaba dalilai ne da ayoyi da hadisai da aikin sahabbai to kuma shi ne addinin dama tun farko sahabban su suka yi addinin tun farko sunna kuma manzon Allah ne kuma shi ne ya zo da addinin kuma in ka kula su ne wanda za ka ga suna ne in taimako suke nema to kun wani aiki ba sai ne ka gurin dama to ga idan ka duba ba wa inda idan suka zo ko da ainihin dukiya ne suke kashewa za a ga suna kashe ta wajen ɗaga addini ba wai don gina kansu kawai ba ahlus sunnati jama'a duk inda ka same su a duniya ka zauna tare da su kuma su ba wai wata kungiya bace balle ka ce sai ka shiga kungiya ko kuma sai ka tsuguna an baka wani wurudi ne ake shiga da shi ba a kawai ka gane in Allah fahimtar da kai ka gane hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda sahabbai suka yi addini kawai kai tai ba wai ka zo an ce an baka ba wai sai an baka wanda bai musulunta ba shine za a ce a zo a bashi kalmar shahada don ya musulunta kana musulmi sunna ba sai ka sai ka zo an ce ka zo ka a shigar da kai ba an maka wani ka'ida mm, sai dai a karantar da kai kawai ne ka'ida sannan kuma idan muka lura da inda bidi'a take duka za ka tarar duk kishiyoyi ne na sunna duk kishiyoyi ne na suna, kuma ba iri ɗaya ba ne daban-daban ne Bidi'ar ƙasar ku ba irin bidi'ar waccan ƙasar ba bidi'ar waccan ƙasar ba irin bidi'ar wannan ƙasar ba bidi'ar yare kaza ba irin bidi'ar yare kaza ba amma in suna ne ko da irin wani yare yake wa'azi za ka gane cewa lallai akan sunna yake don za ka ji ya ɗaure da aya ko hadisi kuma yana yawan ambaton sahabi yana yawan ambaton tabi'ai yana ambaton malaman sunna sai ka gane wannan ahli sunnati wal jama'a kar ka ji a jikinka wai eh ka shiga wata kungiya kafin ka zama ahli sunna sunna ba haka take ba musulunci ba haka yake ba masu tsorata ku ne masu firgita ku su ci a duk wanda ya kaji yana ta shi ahli sunna ne sai ya shiga izala ba gaskiya bane in dai za ka yi amfani da ayoyin Qur'ani da sunnar manzon Allah tabiya irin ta sahabbai kawai kai ahli sunnati wal jamaa ba wani baje ne da za a rubuta maka a baka a ce manna izala ko kuma manna ka shiga akwai ko kuma zuwa ce faɗi kaza in kai haka ka shiga izala ko in ka faɗi haka ka shiga sunna duk tsorata mutane ne sai a rika ce ai duk wa'annan da kake ji wayo suke muku izala ce ah! to wai kalmar izala ce suke so su tsorata ka da ita ka sunna to naji idan suka tsorata ka da kalmar izala ce sai kabar sunna to yanzu ne za ka yi a ai su ba za su haɗi haka ba a akwai abin da suke cewa ka zo ka yi ai me za su ce ka zo ka yi ɗariƙa to tawa a a ai akwai shi eh to da ɗariƙa ta shehuwa ne da ɗariƙa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wacce ce tafi wacce ce ta riga to sai ka ce kai ɗariƙatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kake bi sai ka ce ka mutu ranar la'ira za ka tashi baka da mai gida duk mutumin da ya mutu bai da mai gida ya shiga uku yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa ya zama mai gidanka ba eh to ai in kai haka ba ruwanka kenan da waliyai ka tsani waliyai yanzu sahabban manzon Allah duk kenan ba waliyai bane da nake duba yaya Abu Huraira yace in yi ya abubakar ya ce in yi ya abdullahi dan umar ya ce in yi ya dan masaudu ya ce in yi ya anas ibn malik ya ce in yi su wayannan ba waliyai ba kuma ni makiyinsu ne kuma za su yi magana in yadda ko akwai waliyin da ya fi su su ne ma waliyan wayannan ma ba su da dalili ba su da hujjar da za su ce ma waliyai ne kamar yanda ba ka da dalili kai ma da za ka ce ba waliyai ba ne kamar yanda ba dalilin da mutum zai zo ya ce kai yanzu haka kai ba waliyi ba ne yanzu mutum ya isa ya ce maka kai wannan ba wali ba ne mu yadda ko kuma ya ce wali ne mu yadda sai dai zato zannubin mumini na kaira duk mumini ka zata masa alheri amma tabbar ba makawawa ne kam ya samu garanti sahabi ko to amma mu ba zato na alkhairi muke wa junanmu amma ba za ka yanzu nan duk a matsayin waliyan Allah muke waliyin Allah wanda Allah ya jibinci al'amarinsa domin me Allah subhanahu wata'ala yake eh, wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa man yatasim billahi menene ayoyin ga sunan dai suna ta tafiya har akwai inda Allah subhanahu ya yake wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi ko faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha ko to irin wa'annan ayoyi suna nan sannan akwai inda Allah ke wallahu waliyul mu'minina Allah shine waliyi majibincin al'amarin mu'minai ko to duk wani mu'mini waliyin Allah ne sai in ya yadda walittakar kuma ba za ka tabbatar da shi waliyi ne zai haye ba sai in ya mutu da imaninsa don haka ba dama ka bashi garanti don ba wahayin da ya zo ya bashi garanti haka nakan haka ni haka kai din haka su haka ita haka kowace ce mata waliyai suna nan maza waliyai suna nan walittaka ba annabtaka bane balle ku rika in an ce waliyai eh ku tuna wayancan da ake surutu su walittaka har duniya ta tashi ana yin waliyai ba denawa aka yi ba annabawa ne aka dena don haka kawai ana ruda mu ana raba mu da annabawa ana raba mu da sahabban manzon Allah waliyai na asali sai ana ba mu wayansu sai ana nuna mana kamar waliyan su kadai ne kawai dama guda kaza ne a gari kaza akwai wali wani a gari kaza akwai wani a gari kaza akwai wani sauran musulman nan duk ba wali eh shi wali ba kawai wanda ya yarda da Allah ya amince da abinda Allah yake ya bar abinda Allah yana wali ne ya kabulce wa duk wani dagutu wani ma shirka yake zai ce maka shi na waliyai in ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun don haka har duniya ta tashi ana samun awliya Allah waliyan Allah ba tsoro ba baki ciki tare da su Allah taimake mu da taimakon sa ya kare mu da kariyar sa ya tsare mu da tsaron sa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta wallahi duk ahli sunnati wal jamaa yana son waliyi kuma yana tare da wali, kuma bai bata wali, bai kushe wali. an gane ko kuma yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa yana son sahabbansa sai dai kai in kana so ka bata shi to sai ka fito ta wannan hanyar don ka bata shi don ka tsorata mai kokarin fahimtar shi to Allah kuma subhanahu wataala yana nan yana taimakon addininsa yana taimakon masu taimakon addininsa ko da yaushe kuma ko da makiya addinin ba sa so addini zai ci gaba Allah taimake mu abinda nake ba mu shawara kullum duk mutumin da ya yarda shi ahli sunnati wal jama'a ya hada kai ya hada kai da dan uwan shi wallahi duk abinda za a yi na taimakon addini a sunnance to ayi kokari a ga an yi shi don me don wanda duk baya son sunna so yake yaga kun wulakanta kun tozarta kun kankance kun zama yan kadan kun zama ba abun tsoro ba don haka Allah ya gargade mu da rarrabuwar kai idan kuka rarrabu kuka wawwatse shikenan wata ku sai ruhin ku gaba ɗaya barazanar ku da kurjinin ku da bawa ku sai ta baje sai a rinka ba a ganin kima amma wallahi akwai haɗin kai duk inda kuka je to za a ga ko da mutum da yana rena ku in ya ga tawaga ku sai ya kimanta ku in da bai da niyyar shauraron ku sai kaga ya shaurare ku me yiwa sai Allah ya jefa mar fahimta sai ya zo ya takwafa a da an cuce mu don campaign ake kar ku je su, kar ku shaurare su ƙarya ne yahudawa ne hallaka mutane suke da qur'ani da hadisi ake yahudanci da aya a ɗora a kan aikin sahabban manzon Allah ka ce wai yahudanci yanzu mai wannan kalmar ba ya yahudantar da manzon Allah ba bai yahudantar da su abubakar su Umaru su umar su usman su aliyu ba sahabban manzon Allah duka kenan yahudawa ne da ake kiranka da kai aiki irin nasu sannan an ce yahudanci sabon abu wai sabon abu ne to yanzu su kam addinin da suke nasuwaye ne wanda yake tsohon addini har ya wuce na sahabbai naka kai ka zo ka kira mutane zuwa ga addini irin wanda sabai suka yance sabo ne to ina tsohon yake tsohon alkawari za ka kawo ko eh sai dai za ka kawo tsohon alkawari haka nasara ma kiristoci suka ruda nasu wannan ya ce sabon alkawari wannan ya ce tsohon alkawari to ma mu ma ƙura'anin haka za mu yi mishi to Allah ya ce inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna don haka wallahi mu haɗa kanmu mu so junanmu mu tsaya tsakani da Allah duk aikin da za ka yi kar ka sa a ciki ka sa ikilasi ka gani Allah zai taimake ka aikin zai kai gaci sannan kuma duk abun da za ka yi kar ka gajiya kar ka yadda da zugan shaidan kai nan ma fa ma jiya ma nayi shekaran jiya ma nayi wancan karon ma nayi kaza kaza ka gajiya ahli sunna bai tsoron ajihunsa bai tsoron muryarsa bai tsoro da gangan jikinsa haka sahabbai suke su ne kuma ahli sunnati wal jama'a in ka ce kuma za ka yi addini dole ka yi irin nasu in ba irin nasu kai ba kuma ba musuluncin kake yi ba don su ba su ci tsoron ajihunsu ba ba su ci tsoron murya da bakinsu ba ba su ci tsoron kai jikinsu ba wajen daga addinin Allah don haka lallai ne mu farfado da addinin mu mu dawo da shi kamar yanda yake domin akwai gurbata a ciki yanzu da yawa wani in an je an yi wa'azi irin na addinin musulunci na asali sai rika ce kai kai kai to kuma wannan ai an ce mana baki an ce hakan din kin annabawa ne kin sahabbai ne kin waliyai ne kin kaje wannan an gurbata addini a kauyen su ba su sani ba an gurbata su a yankin su ba su sani ba rashin mafadi Allah ya taimake mu don haka malamai ya kamata su tashi haikan su cire son zuciya a rika kiran mutane zuwa ga kitabu wa sunna kar a ana wani goge-goge da wani tsare-tsare wanda za a ce eh, eh, eh, a tafi da zamani eh a tafi da zamani amma zamanin da ya dace da sunna duk zamanin da ya kauce wa sunna a kauce mishi zamanin da bai soki sunna ba to sai a tafi da shi a haka Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta insha Allah kamar yadda muka faɗa eh mun yi magana da Jauro Gaji ya mun maganar tafiya mai gero nace to yana da kyau a sake zama a tattauna domin a tsara yadda tafiyar za a yi ta zuwa wannan gari kuma yana da kyau mu yi kokari mu sa wannan wa'azin yanzu tun da an ɗan huta daga dawowar mujera an ɗan sarara to don haka zabai wani lokacin an zo ma kafin a kwance ɗamara sai a ce a tafi wuri kaza to balle yanzu mun ɗan huta to sai kama yanzu insha Allahu ɗamarar da za a yi da shirin da za a yi na tafiya mai gero ne don haka kamar yadda muka yi wancan asusun wannan ma za mu yi ta gefen 'yan agaji su za su yi nuna bokon baransu domin su samu mota da za su ɗauka su sai mai su tafi haka kuma muke kiran bayan Allah da suke ta ƙoƙari har yanzu dai addinin nan bai gaji da cewa a taimaka masa ba har sai ranar da kwananmu ya ƙare don haka daga yau za mu soma wannan neman taimako ‘yan agaji za su tashi yanzu su karbi wannan kuɗi wannan kuma su za su rike su domin su rika tarawa kafin ranar ta zo sai su yi ƙoƙarin ɗaukar wasu motoci sai su haɗa da wa'annan da bayan Allah suke taimaka mana da su Allah taimake mu don haka in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku sannan kuma sai ya tabbatar da ku. Allah ya taimake mu don haka yan agaji da ciki da waje su tashi su nemi taimako gashi ce hulaka hulaka haka ce sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهدنا وأهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك abin da yasa nace za mu gaggauta ainihin shirye-shiryen tafiya mai geron saboda mutanen faransu ma suna nan suna ta zunguran mu cewa sun fai buka eh, tun ranar da aka yi wa abin jera don haka sun sake zuwa ɗazuma da safe malam musa faram ya zo ya ce sun yi magana ya zo ya same ni na ce to yanzu dai za a yi haƙuri na sai mun je mai gero don haka kun ga daga mai gero insha Allah sai faram to don haka sai ku gaggauta zama domin ku shirya lokacin da za a tafi mai gero sannan kuma kai muka ba nauyin gayawa mai jimillan mai gero cewa za a zo a yi wa'azin addinin musulunci a garinsa a yankinsa insha Allah yawwa na'am eh to duk da haka dai ya sake yi yawa shi ma a sake dai jaddadawa insha Allah Allah ya taimake mu